Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na cigaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda wasu masu sauraro suka ji a makon da ya gabata, muna tattauna da wasu kusoshin kungiyar masu sarrafa shinkafa ta Najeriya kan batutuwan da suka sha musu kai. Muna kuma tare da Alhaji Abba ɗanta ta shugaban kamfanin Fursa Food masu sarrafa shinkafa da ke jihar Kano da kuma Alhaji Sadiq Kasim jami'i a kamfanin sarrafa shinkafa na Wakot Rice da ke Argungu a jihar Kebbi. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin Hassan Maina Kaina ya tambayi Alhaji Sadiq Kasim yanzu nawa ne kiyasin masu noman shinkafa a Najeriya sannan menene abin da suke da bukata gwamnati ta yi musu don ƙara bunƙasar samar da shinkafa 'yar gida a Najeriya. Mu dai a namu kiyasin muna zaton cewa akwai mutum miliyan shida zuwa miliyan bakwai da suke harkar noman shinkafa a ƙasar nan a yanzu. Banda bangaren ku. ban gane wanda bangaren a gaba ɗaya wai irin a masu noman ta ma kawai muke magana banda wanda za su zo su yi aikin leburanci wanda za su zo su yi aikin eh, dako wanda za su zo su yi aikin sarrafa ta da wanda za su zo su yi aikin yauwa wannan manoman ta ne kawai waɗanda suke harkar ta. tabbatacce ni dai abin da nake gani cewa mutane suna bukata mu muke bukata shine cewa gwamnati ta inganta abubuwan da suke za su inganta noma na yi magana baya maganar madatsun ruwa na yi maganar maybe a gyara mana hanyoyi na yi maganar cewa lalle gwamnati ta tabbatar da tsaro domin manoma suna tsoron su buɗe filayen da za a yi noman ƙarin noman saboda tsaro idan aka yi haka ina tabbatar maka cewa matasa da mutane za su samu aikin yi ina so in gyara abin da na faɗa a baya cewa muna da manoma mutum miliyan bakwai manoma sun kai miliyan goma sha uku na noman sha uku noman shinkafa so idan aka gyara waɗannan abubuwan to lalle ne za mu kai ga ba kamar yadda na faɗa ba ciyar da najeriya kawai ba ciyar da afirka gabaki daya tunda in ka duba gabaki daya a afirka suwaye dama suke da arzikin da ko kuma eh, damar su noman shinkafa kamar mu su ne irin su sudan irin su eh, masar su ne waɗanda suke da ruwa isasshe to sai muka gane cewa a yau saboda irin rikice-rikicen da suke kan kogin nilu ya sa an rage a yi amfani da wannan ruwan saboda haka shinkafa ta zama ba ita ce muhimmin abin da suke nomansa ba mu kuwa a ƙasar nan ai ba mu da wannan matsala muna da albarkatun ruwa isassu da za mu iya ci gaba da aikin nan so a gyara mana madatsun ruwa a gyara mana harkar da za mu yi noma ba sau ɗaya ba in har aka kai ga wannan lalle za mu samu ci gaba a ɗaya daga cikin taron da muka yi duku a nan a baya kun yi ikirari ko kuma kun sha alwashin cewar shinkafa 'yar gida ba za ta wuce naira dubu ashirin da wani abu ba a wancan karan sai gashi kuma jim kaɗan bayan gama wannan taron naku da muka yi da ku a nan bayan an watse ba da jima ba kuma shinkafa yar gida ta kai kusan naira dubu talatin ya faru eh ni dai ba da wannan rekod din da cewa shinkafa gida ta taba kaiwa dubu talatin a duk you know, cinikayyar da muke yi shekara biyar baya zuwa yanzu ba mu taba sai da shinkafa yar gida da ta wuce naira dubu ashirin da uku ba kuma wancan lokaci lokaci ne na uh, lockdown abin da ya faru shine kasuwanni gaba ɗaya an rufe su a lokacin shigowar uh, corona ba wanda ma ya fahimci ma mai corona take ciki da aka saka lockdown ko ina ya zama an rufe shi ba kasuwar da zaka je ka sai fadi ba inda zaka je ma ka kai tallar shinkafarka to shinkafa lokacin kamar yadda na faɗa wannan economy ne da ake operating ɗinsa na capitalism wanda you know uh, demand and supply shi yake operating ɗinsa so waɗanda suka sai kaya a hannunmu in suka je kasuwa suka ga babu kayan a kasuwa to dole ne su ɗaga farashinsu saboda babu kayan so abin da ya faru kenan a wancan lokacin eh, amma yanzu tun da babu lockdown kuma za ku iya zuwa ku yan jaridu ne za ku iya zuwa ku bincika kasuwa ku gani factories mu ga sunan a buɗe suke za ku iya zuwa za ku iya amfani da proxy ma ku zo ku tambayi nawa ne farashi a if siyan shinkafa za ku yi za ku ji duk farashin namu. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Alhaji Abba Dantata da Alhaji Sadiq Kasim da kuma wakilin mu Abuja Hassan Maina Kaina sai Jul Leathers Gresham da ta taimaka wajen bada umarni yi Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Wanta baya shi ne ya ci da mu, sannadin arzikinmu shi ne uwa uba. Kudin kudin noma tushe na arziki, mu kama noma yayi na ci gaba. Karma wanda baya shi ne